da take kan cinyar shi yana gamawa ya sake duba ciwon yanka ne sai dai ba wani babba ba a haka ya nade mata shi da bandeji sannan ya sauke kafar a hankali ya dauko ruwa ya dawo kusanta ibuprofen ya balla guda biyu ya bata ba musu ta bude bakinta ta karba sannan ya mika mata ruwa ta sha dauke kayan yayi ya mayar sannan da sauri ya dauko mata wani rantsatsalle shi kalar fari da kore doguwar riga ce kamar dai yanda ya fi son ɗinkinta ya kasance saboda lalurar rashin lafiyarta sai da ya fara taimaka mata ta saka dogon wandon yadi mai taushi daga ciki fari sannan ya zira mata rigar wani irin ɗaurin kwali ya mata mai sauki wanda zai dace da saka hijabi sannan ya saka mata hijabi fari takalmi masu kyau ya ajiye mata ta saka sannan ya feshi mata jikinta da turarruka suka fita turjewa ta soye da suka fito falon hakan ya sa shi mararecewa cike da rarrashi a harshen shi na fulatanci ya ce mu je mana mama kallon shi tayi sosai sai kuma ta nuna mishi TV da ke kashe da yanayin ranta a ɓace tace ka ɗauke ta daga nan ba na son ta. Rike hannunta ya yi sosai da take son kwacewa sai dai ba yanda za ta cutu ba cikin sassanyar murya ya ce an gama mama am insha Allah tebin nan ba za ta sake kwana a gidan nan ba juyawa yayi bayan shi ta inda ya san mai aikin nanan ya kwala mata kira da Hannatu Hannatu daga cikin madafa aka amsa da na'am yalla bai ba jimawa kaɗan ta fito da shigarta ta kamala da sauri ya nuna mata kofa ya ce kira min bello cinjina kai ta tana juyawa ta fita maido da duban shi ga mahaifiyar ta shi ce mama am mu je to ku ci abinci wani kallo ta watsa mishi irin kallo mai kama da harara ta ki gusawa Marmushi ya sake dan ya gane ma'anar tsayuwar yace to shikenan yanzu zai shigo ai sallamar mai gadin ce ta sa ya kalli kofar yace yawa bello nuna masa tibin yayi yace a cire tibin nan daga nan mama ba ta san ganin ta cike da ladabi bello yace a cire baki ɗaya labai a gaggauce yace eh a cire na ce nuna bellon maman tayi da hannu tace nuna bello mama tayi da hannu tare da surfa wasu zantuka da dukansu ba wanda ya san me ta faɗa da sauri Bello ya karasa gaban TV ya shiga kiciniyar cire wayoyin da ke jone ya dauke ta a teburin glass din ya fita da ita kallon shi kuma yayi nasarar zaunar da ita kan ɗaya daga cikin kujerun teburin cikin abincin Hannatu na kallon ta tana murmushi san ba ta yi kokarin taimaka masa wajen zuba mata abincin ko kuma bata ba dan ta san za su ma iya samun matsala da mai gidan nata dan a harka ta kula da mahaifiyar shi to komai da kanshi yake so yayi lomar farko da ya nufi bakinta da ita kaucewa ta yi tana ci gaba da sambatu, cike da rarrashi yana murmushi a fuskar shi ce mama am yamdu mana kallon shi ta yi abin mamaki sai ta ɗauki sakanni tana kallon shi sai kuma ta kawar da kai kamar dai yanda ma kamar yanda mafi yawan lokuta ta saba yar yaranta na fulatanci ta ce mihari na koshi sake marere cewa yayyace haba mama am baki ci ba fa ki daure ki ci abincin nan dan Allah makalika faɗa ta ita ce ni rogo nake so ta sauri yace idan kika ci idan kika ci mama na misodiyai zan siyo miki sake tura lomar yayi a bakinta ta buɗe ta karba ganin ta taune ta haɗe shi faɗin yayi daɗi ne mama am na kara miki jinjina kai ta yi sai dai fuskar ta ba wata fara a bare murmushi sake ɗiba ya ya bata ta karba a haka ya ci gaba da bata har sai da shi kanshi ya tabbatar ta koshi da ya nufi bakinta da wata lomar sai ta kawar da kai da sigar tambaya ya ce a hari kam kin koshi kam hannu ta kai za ta ɗauki goran ruwa ya yi saurin miƙewa ya fara tsiyaya mata a kofi yana faɗin mama am ba ki bane aiki na ne wannan bai bata kofin ba kamar dai yanda abinci ma shi ya bata sai da ta gama ya zauna yana sauki ajiyar zuciya riko hannunta yayi yana kallon fuskarta ta sosai yace imiye dima mama am ina son ki mama na sai kuma ya tashi tsaye yana kama kafafuwanta ya miƙar da ita tsaye ita kam sam hankalinta ma baya kan shi fuskar shi dauke da murmushi ya sake faɗin mama na a bar alfahari na ke ce sila na zuwa na duk matsayin da nake kai yanzu hanyar bata suka yana ci gaba da faɗa mata daddaɗan kalamai har ya buɗe mata mota da kanshi ya zaunar da ita sannan shi ma ya shiga suka bar gida suka nufi asibiti tunda suka shiga asibitin yake rike da hannunta gam yaki sakewa neman zillewa take tana ta sambato amma a haka yake murmushi ta bata amsa daidai da abin da yake tunanin tana faɗa tamkar da yadda uwa ke amsa maganganun rashin kan gado na danta. da haka ya nemi ganin likitar da ita ce ke duba mahaifiyar tashi tsawon lokaci zaune yake kan kujera yana fuskantar gadon da ake duba marasa lafiya inda mahaifiyar tashi ke zaune da kafafu mai ke. likitar na warware bandejin duba ciwon ta da kyau ta juyo ta kalle shi tana murmushi ta ce ka san da na tsorata sosai da naga bandejin nan ashe ma ciwon ba babba bane Alhaji Khalid ajiyar zuciya ya sauke har da dafa kirji ya ce alhamdulillah kin tabbata ba wata matsala murmushi ta kuma sakewa tana jefa bandejin cikin shara ta ce ba wata matsala kan karami ne sosai sai dai zan iya baka Abu-propen sai ka bata ta sha saboda rage zafin murmushi shi ma ya ce ai na bata tun a gida da ke ina da shi girgiza kai ta yi da ke nuni da abin ya burge ta ta ce gaskiya alhaji khalid kana kula da mahaifiyarka sosai allah ya saka maka da alkhairi cincina kai yayi ya ce kenan yanzu za mu iya tafiya cincina kai ta yi tana komawa kan kujerarta ta zauna ta ce eh ba komai sai dai ko inda wata matsalar juyowa ya da kujerar ya fuskance ta sosai ya ce yauwa malama jamila dama gobe za a gudanar da saukar alkur'ani don tawassali da shi wajen samun lafiyar mama shine nake so idan akwai maganin da zaki iya bani na bata dan tayi bacci akalla na awa uku ko hudu saboda ina so ne nayi karatu tare da momin da za su yi karatu ba dan na gaji ba sai dai ina so na samu karatun nema jinjina kai ta ta dauki alkalami da takardar magani za ta rubuta ta ce wannan ai ba komai bane alhaji bari na rubuta maka wanda zaka iya samu ma a nan pharmacy ba sai ka fita waje ba murmushi yayi ce nagode da gudu-gudu ya tashi saboda durowar wasu takardu da kwalayen magungunuwa da mahaifiyar shi ke kokarin budewa da karfin tsiya rikota yayi da hannu ɗaya-ɗaya kuma ya karbi takardar da likita ta miƙo mishi ya sake mata godiya ya bata yana cewa zai dawo ya ganta da kallo ta bishi tana murmushi har suka fita a kasan zuciyarta ta ayyana Allah ya ba mahaifiyarka lafiya ko hakan ya zama silar da zaka duba ni da zaka dube ni tunda suka fita daga asibitin ta dage ita fa ba za ta shiga motar ba magungunan da ta juyar da maganganun da ta juyar da kai ta yi da baya fahimta ya sa shi kamo haɓarta ya juyo da kallonta kan fuskar shi cike da fara'a da girmamawa ya ce mama'an kin tabbata za ku iya tafiyar kasa wasu sambatu ta fara yi tana mai nuni da mutanen da ke kai kawo a asibitin ajiyar zuciya ya sauke kama hannunta irin rukon nan ya mata da ba za ta iya kwace kanta ba bare har ta ribace shi su zo suna tsere a titi juyawa ya suka fara tafiya inda ya danna remote din motar ya kulle ta ki daya da tunanin ya ma mai gadi magana an jima zai dawo ya dauka tafiya suke a natsi a hanya inda ma mafi yawan mutane ke kallon su sai dai sam hakan bai dame shi ba bare ya ji wani abu mahaifiyarsa ita ce kawai a gaban shi hakan yasa suke tafe yana murmushi ga sambatunta har ma wani zubin ya yi dariya tare da faɗin abin da yake ganin ya yi daidai da kalamanta duk a kokarin shi na kar wasu su kira masa mahaifiya da mahaukaciya don hakan zai sa ya zama mahaukaci shi ma ya kware a titin nan ya daku da koma ya kwabe a titin nan ya daku da koma waye yar tallar da ta gani da kwanan zogale a kanta ya sa ta nuna mishi matashiyar da yatsarta cike da kulawa ya kalle ta ya ce mama am kina so ne wani kallon tsanake ta masa mai kama da harara sannan ta ɗauke kanta murmushi yayi tare da kallon matashiyar ya mata alama da hannu da sauri ta taho tare da sauke kwanan da ke kanta ta ajiye kasa ita ma ta durkusa bude farar ledar ta yi ta rufe zogalen tare ta ɗaga kai ta kalle shi ta ce na nawa za a saka hannu ɗaya yasa yana lalaban aljihun shi da tunanin ko zai dace da kananan kuɗi yana cikin haka mama ta zura hannu cikin kwanan zogalen ta warto ta ga baki ɗaya da hannunta mai zogalen da ta ga haka da sauri ta riƙe hannunta tana faɗin a'a uwata sai dai fisgo hannun da mama ta yi yasa suka tunkume kwanan zogalen mafi yawa daga ciki ta zube kasa aiko sai mai zogale ta fashe da kuka ta miƙe tsaye tana jin wata tsayuwa alamar ba, ta tarje kenan sai an biya ta kafin ta gusa tana faɗin wallahi tallahi sai an biya ni tab fitowa ta fa kenan Khalid da ya dakata daga laluban kuɗin yana zaro idanu ya kalli mahaifiyar shi sam kamar ba ita ta yi ba sai ma cin zogalen da ta hankalin ta kwance kallon mai zogalen yayi da sigarar rashi ya ce ga ya hakuri dan Allah nawa ne kuɗin duka zogalen naki sai da ta wani bakin bakinta da ya sha jin baki sannan ta ce duka jaka uku da rabi ta hannu ya mata alama tare da faɗin shi kenan to ina zuwa Jakabiyar ya ciro ya mika mata dan ita ce kananan kuɗin da ke hannun shi a lokacin saboda tunanin wani abokin kasuwancin shi da zai tura ma kuɗin karɓa ta yi ta juya tana faɗin bari na samu canji kallon mai zogalen yayyaci ce a akin ga samu leda zuba mana kaɗan ki rike canjin kawai ya faɗa haka ne don baya so su sake jimawa a wajen nan gashi har yanzu yana rike da hannun mahaifiyar shi washe baki ta yi ta durƙusa ta ɗauki farar leda ta fara zubawa da niyyar juye musu duka sai kuma ya yi saurin faɗin kawo haka nan ya isa da mamaki ta sake kallon mutumin ganin kamar tana masa wani kallo sai ya ce idan kin samu mai so ki ba su sauran yanzu dai kaɗan ɗin muke so miƙo masa ta yi tana jinjina kai ta ɗauki kwananta hannu hannun riga suka yi tana mishi godiya ko kula ta bai yi ba ya sake jinta suka wuce yana ɓoye ledar a bayan shi da take da take taro masa hannu alamar ya bata ganin bai da niyyar bata abin ganin bai da niyyar bata abinka ga wanda babu isasshen hankali a tare da shi kawai ta fara kokarin kwace hannunta bai kula ta ba ya ci gaba da tafiya bai kuma sake ta ba cikin ɓacin ran da wasu lokutan haka rashin lafiyar take komawa hakan ya sama baya san tana fita baya san yana fita da ita cikin ɓacin ran da wasu lokutan hakan rashin lafiyar da ke komawa hakan ya sa ma baya son tana fita ita kaɗai don yara ke fara tsokanar ta kawai ta kalli fuskar shi mai ɗauke da bakin gemu da saje baki irin mai salɓi irin na fulani ta ɗauke kuncin shi da mari tare da turjewa ta tsaya cak cikin harshen fulatanci tana faɗin aikin banza kowa mahaukaciya yake ɗauka ta me na riƙe ni kamar ka ɗauko ni daga gidan mahaukata juyar da kanta ta yi zuwa harshen Hausar da ta iya cike da bacin rai ta ce shege dan banza ku fahimta na san dai kowa ya san me mahaukaci ke nufi dan haka dan haka dan tama dan tama abin da yafi haka ba sa ba abu mamaki ba ne. Na ga hakan ne da idanuna Marmashi Khalid ya sake mai kayatarwa tare da fuskantar ta da kyau cikin rawar murya da yaren fulatanci yace wallahi mama am ba haka nake nufi ba kin ga idan na sake ki yanzu zaki iya cewa ki tsallake titi amma hannu ta sake ɗagawa. ta nufi fuskar shi da niyyar kashe shi da wani marin tamkar karamin yaro sai kawai ya rantsa idanu tare da ɗan kaucewa kaɗan. sai da ya ji shiru sai kuma ya bude idanuwan shi a hankali ta zuba masa idanu tana kallo ta sauke hannun daga nufin marin shi da ta yi sun koyar da kai yayi aladabce yace yi hakuri mama am ba dukanki nake tsoro ba Dauke kanta ta yi daga kallon shi hakan ya sa ya saki janta a hankali yana mai cike da fatan su isa gida da wuri. Ledar zogalen da yake ɗan jujjuyawa a hannun shi ta fisgo tare da ɓoyewa a bayanta don ta san zai yi yunkurin hana ta ci akan hanya. Kallonta ya yi amma da ta kwabe fuska alamar za ta iya yin kuka sai girgiza kai ya ce shikenan mama am. Tafiya ya ci gaba da yi yana riƙe da hannunta ita kuma tana cin zogalen da ɗaya hannu. Jifa-jifa yakan kalli ta. ya saki marmashi idan ya ga tana cin abu don a kowane sati akwai ranar da takan tashi ko ruwa ba ta sha haka za ta yi ini zaune wuri ɗaya bayan kuka ba abin da take shi yasa yake farin ciki idan ya ga tana ci din duk da baya son tana yi akan hanya amma yanzu tunda ta fi karfin shi ya zai yi awa ɗaya suka kwashi a hanya kafin su isa gidan duk girman katafaren gidan nan na Khalid babu mata a ciki ba ma wai mata ba ma wai mata a gidan shi ba a'a san mace ce ma babu a rayuwar shi ya kudirni ya kudiri niyyar in har yana da rabon ganawa da mace to sai dai a lahira idan Allah ya bashi a aljanna amma a duniyar nan dai ya hakura kuma ba komai ne ya kawo haka ba sai lalurar mahaifiyar shi kullun tunanin shi shine zai iya samun matar da za ta taya shi kula da mahaifiyar shi shin wace ce zai aura wacce za ta girmama masa uwa wace ce za ta iya rayuwa da shi a haka yadda hatta da wanka wasu lokutan shi yake yin konar bakin wake yake wa mahaifiyarsa baya saka komai a bakin shi sai ya tabbatar ta ce baya bacci sai ya tabbatar da bacci ya dauke ta to haka wace ce za ta rayu da shi da hakan ya mai da hankalin shi kan mahaifiyar shi kawai ya tattara lamarin mata ya ajiye a gefe dan ba sai so ya awara sannan ya mayar da mace bazawara ba dan akan mahaifiyar shi komai yana iya yi Allah sarki Allah sarki tunda ya shigo ofisin nashi ya dasa kansa a teburin bacci ya dauke shi mai nauyin gaske bubbuga teburin akai kadan ya sa shi motsawa a hankali ya daga kanshi yana bude idanuwan shi sosai da kallon wacce ke gaban shi hannun shi na dama ya sa ya shafa fuskar shi kafin ya gyaran murya yana sakin murmushi ya ce hmm, wannan farar safiya haka Hutuna, ya aka yi ne kyakkyawar matashiyar da ke tsaye cikin shirin dogon bakin wando ta fara riga t-shirt mai tambarin sunan babban shop din da kuma hula ita ma ta shop din tsaf fito a ɗaya daga cikin ma'aikatan babban mall din dogon gashin bakinta amin dogon gashin dogon gashin dokinta da ta dunkule ya kwanta har gadon bayanta fuskar ta babu kwalliya ko dis sai dai fara ce sol kuma kyakkyawa sama da ƙasa ta kalle shi sannan ta yatsa na baki ta ce baka yi bacci ba ko yau ma basu barka ka huta ba murmushi yayi tare da daukar hular shi ya saka yana faɗaɗa murmushi yace manta da su hutuna me kike bukata farartai da idananta ta matso dan karamin bakinta tace da matsala ta na shigo amma ganinka a haka yasa na aje bukatar tawa a gefe yanzu dai ina so na san kai me kake bukata ta faɗa tana zagaye kujeru biyun da ke wurin don zaman baki yana ganin hakan ya san me za ta yi dama a hankali ya dan karkato ga baki ɗayan shi daga kan kujerar hakan ya bata damar zama ɗas akan cinyar shi kallon juna suke tana sakar masa murmushi yayin da hannun ta ɗaya ke shafar kirjin shi har tana kaiwa kan wuyan shi da fuskar shi hannun shi yasa ya zagaye kugunta yana kallon fuskar shi yana murmushi ya ce, kin san me malika shi yasa nake kara sanki saboda duk yadda zan fito da bacin rai ke kike sauke ni ɗaya hannun shi yasa ya saka wuyanta ya matso fuskar ta dab da tashi sun bar labbanta yayi sannan ya kalle ta yace mu hada a gidanki sha biyu rana cike da kwarkwasa ta sake narkewa a jikin shi tamkar wacce zai wa nono tace yadda ka ce yadda kuma kake so alhaji na amma ka san me ta faɗa tana komawa zaune tana kallon fuskar shi shi ma kura mata idanu yayi yace mm, ina jinki cike da shagwaba tace gaskiya gaskiya ni manajan nan ne bana kaunar zama a karkashin shi san bayi da uzuri ka tsananin tsiwa yanzu da nace zan fita zai fara yanzu da nace zan fita zai fara yi min tambayoyi murmushi yayi tare da kai hannu kan tsayayyun nonuwanta yana shafawa a hankali yace shine matsalar zan miki maganin shi ke dai kawai idan sha biyu ta yi ki same ni a can zan jira ki ya kare shi yana mai saka nonanta a bakin shi wanda ya fito da shi daga cikin riga jinjina masa kai tai tana limshe idanu saboda tasirin da lamarin ya fara mata ta ce to shikenan sai kuma ta yi saurin sauka daga kan kafafun shi tana gyara rigarta ta ce sai mun haɗu alajina limshe idanuwansa kawai yayi da suka yi jajir da kallo ya bi kugunta wanda a yadda halittar jikinta take kana gani ka san ƙugun kanti ne saboda yanda ya fi karfinta daga bayan sai dai kuma ya mata kyau sai da ta fice a ofishin ya sauke wani numfashi yana mai zakuwa da sha biyu ta ko sa haɗe don malika ita kadai ce ke sama mishi nutsuwa a yanzu amma in dai ta matansa ne to duk aikin banza ne hajiyar sama dama yanzu ba wani abin ke shiga tsakaninsa ba saboda ita dai a dole ta tsufa ko ya ce ta tsufar da kanta saratu kuwa tamkar guguwa take sha yanzu ranta ya ɓaci a yi ta bala'i Hauwa da Fatima kuma su ne suke gasa suke gaza birge shi ko a gado ma can ko ɗaya ɓangaren rigar malam duk da rana ta yi sosai amma da ke lokacin damuna ne ga kuma ni'imar da ke tattare da ƙauyen, hakan yasa san babu rana sai hadarin da ya haɗu ya yi baki ga kuma sanyin da ke busawa don ko da asuba sun sha ruwa sosai dariyar da budurwar ta kyalkyale da ita daga tsaye ne ya sa Danejo da ke durƙushe bayan wata farar saniya ta saka kwarya a tsakiyar kafafunta tana tatsar hantsar saniyar ta kalle ta cikin harshen fulatanci ta ce adda ke lambo Jan? wato lafiya wacce aka kira da ke lamban ta sake bushewa da dariya bata ko kula ta ba sai rike dan siririn kugunta take Lallai kam ta ci sunanta ke lambo siririya wanda kakarsu ke kiranta da shi don kuwa za ka rantse idan aka yi iska mai kauri tsab za a neme ta a rasa iska ya yi gaba da ita danejo da ta gaba ta kula ta ba a nitse ta juya ta kalli inda ta ga ta mai da hankalinta sai lokacin ta ga mahaifinsu ne ke ta kokarin tura yayansu wata bukkar a harshen fulatanci yana faɗin jauro za ka wuce ciki ne ko kuma sai na ɓata maka fuska jauro da ke dagewa kai da fata ba zai shiga ɗakin amaryar tashi ba ya sake kwaɓe fuska yana jin dangwalelan wandon shi na shudin yadi na fulani mai kwalliyar saki daga kasa ya ce baba zan shiga amma ba yanzu ba cikin fada mahaifin nashi ya ce to sai yaushe sakaran banza Allah sarki wannan kenan to to to to to to dakin amarya ba ruwa na, sai ma haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kasance kuma huta lafiya da suna Allah mai rama mai jin kai littafin carbin kwai kashi na biyu murmushi ya sakar mata ya ce yauwa mama am ki ci gaba da kallon fuska ta haka a hankali ya shiga goge mata ciwon da alcohol amma bata nuna jin zafi ba sai dai tana dan mitsitsika gabarta da take kan cinyar shi yana gamawa ya sake duba ciwon yanka ne sai dai ba wani babba ba a haka ya nade mata shi da bandeji sannan ya sauke kafar a hankali ya dauko ruwa ya dawo kusanta